Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani sabon bidiyo wanda za ku ji daɗin shi sosai. Wai shin baka taɓa tambayar kanka ba idan na yi downloading application a Play Store ina fayil ɗin yake zuwa? Baka taɓa yi kanka wannan tambayar ba? Sannan kuma wani lokacin kana so ka tura wa wani shi wannan application da kai downloading a Play Store kar sai da za ka yi ka ga fayil ɗin. To ku biyo ni a wannan bidiyon domin jin yadda za ku yi ku ga fayil ɗinku da kuka yi downloading application a play store amma kafin sannan ina so ku yi subscribing channel ɗina sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada zafafin bidiyo na su wuce to da farko dai shi application da ake downloading a play store yana nan a cikin wayarka amma ba za ka iya ganin shi ba kuma sannan ba za ka iya sarrafa shi ba ne farko dai bari mu shiga play store in nuna muku bari in shiga file explorer in nuna muku inda application na play store yake in ka shiga file manager naka ka shiga android ka shiga data to waɗannan da application ne da ne download a play store ga su ne apk po instagram facebook app wallet da sauransu so duka waɗannan application ne da ne download a play store amma ba za ka iya tura wani su ba saboda ba a format ɗin da zaka tura wani sake ba kun gansu sai dai a folda folda za ka gansu duk su ne na waɗannan application ɗin to ta yaya za ka iya tura wani su ta yaya za ka mai da su application ka gansu ka tura wani su shine abin da za mu yi a wannan bidiyon farko dai abinda za ka yi shine za ka yi downloading din es file explorer in ka yi downloading dinta wannan shine homepage na file explorer ga application nan sai ka shiga cikin application su so, waɗannan duk application ɗin da na yi downloading ne a file explorer eh, ga sunan a cikin file explorer application ɗin da already na yi downloading ɗinsu a wayata ne yawancinsu a play store na ɗauko su to abinda da za yi shi ne duk application ɗin da kake so anan za ka yi backup ɗin shi misali ina so na tura abokina finch bpn ga ta na danne ta sai kai backup kun gani na yi backup ɗinta sannan ya nuna min inda file ɗin ya je bari in ƙara yin wani misali zan yi na mko na yi backup ɗin shi gashi nan ya nuna min inda ya je sd card backup apps shine folder ɗin da ya ji to in kun duba can sama a home page nake gashi na dawo home to akwai sd card gashi nan na uku in ka shiga sd card sai ka je folder ta backup tunda sun ce muna mu je sd backup and app to gashi na je backup gashi na je apps kun gan su wanda ne backup ɗinsu su to a cikin es file explorer kenan in ka koma file manager ɗinka still za ka bi wannan folder ne za ka je backup za ka je apps ga sunan guda biyu wanda ne backup ɗinsu to wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka yi backup ɗin application ɗinka da kai da loading a play store already sai ka tura abokinka yanzu duk wani abu da nake so na tura wani anan ina iya danne shi sai ne sharing gashi ni sharing sai na zaɓi ta me zan yi sharing in ta zanda ne ma in tura wani ko kuma biyan da nake so ma dai zan yi ga sanan dai sun zama ina application yana in na ga dama yana iya installing din su amma in ba ta ka ba ba za a iya yi ba sannan kuma waɗannan application da ne backup din su waɗannan da kuke gani ta haka ne zaka iya tura mutum ko whatsapp ko dai wani wajen Saɓanin da in kai downloading din sa a play store ba za ka iya tura su a whatsapp ba ba za ka iya tura su a imel ba ba za ka iya yin sa su a matsayin attachment ba saboda me ba a ganin su ba sa cikin file manager yanzu kuma na yi backup din su na dawo da su file manager duk yanda ka ga damar yi da su za ka yi ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon na gode sai an jima ku